Babban shehin ɗariƙar Tijjaniya a Najeriya Sheikh Tahiru Usman Bauchi ya amince da naɗin tsohon sarkin Kano Muhammadu Sunusi na biyu a matsayin khalifan Tijjaniya a Najeriya. Amincewar ta biyo bayan karanta saƙon naɗin a gaban shehi ne daga shirkutar Tijjaniya da ke ƙasar Senegal. Wakilin Adamu Shehu na da cikakken rahoton. Babban malamin kuma shugaban ɗarikar Tijjaniya a Najeriya, Sheikh Usman ɗahir Bauchi, ya ce suna yi ma sabon kalifa murna da samun wannan matsayi na ɗaya daga cikin sojoji ko kuma kalifofi na Tijjaniya ƙarƙashin jagorancin Sheikh Ibrahim Inyas a faɗin Najeriya. bayan ya kammala ganawa da Sheikh Dahiru Usman Bauchi sabon kalifar sai kuma ya gana tare da 'yan jarida inda ya bayyana musu makasudin zuwansa garin Bauchi a daidai wannan lokaci. Ya zo ne domin dangantakar gidansu da kuma gaya mashi mukamin da ya samu da kuma samun tabarraki na shehin malamin. Of this um, appointment as a Khalifa and also seeking support. Um, as you know, the fact that one has been appointed Khalifa does not mean I'm above them or their boss. They're still our fathers, they're our leaders, they're our sheikhs. Um, my role is to serve My role is to try and unite. My, my, my role is to carry out, uh, based on their guidance and advice, whatever we need to do to improve the condition uh, of the members of the Tariqa. tun a farko shek dahiru usman bauchi ya nuna alhininsa game da yadda gwamna nasiru yan rufa'i na jihar kaduna yake muzanta ma almajirai da kama su da yake yi har da na gidan shek dahiru usman bauchi a kaduna a kwanan baya ya ce ko kaɗan ba zai lamunci hakan ba kuma hakan faɗa ne da masu haddan alkur'ani mai tsarki bugu da ƙari sunusulami da sunusin ya kada baki yana cewa ya san malam nasiru yan rufa'i ba shi da masaniyar aikata hakan baya ƙasa a lokacin da abin ya faru hakanan ya nemi mashi yafiya a kan hakan kuma sa'an nan ya sha alwashin shiga tsakanin su domin sulhu tsakanin gwamnan da shaihin malamin ƙarshen rahoton kenan adamu shehu labaran liberty daga bauchi